yanzu dinnan mun waye gari ba da su za mu sallar juma'a din ba sun amsa kiran allah subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saurara mana mu da muka zo wannan rana ba da mun fi waɗancan da komai a wurinsa ba amma allah ya yi haka ne don wata hikima wadda ta hukunta haka da ya zama wajibi gare mu bisa ga wannan ni'ima da allah ya yi mana na wannan jinkiri mu gode mashi shigo. ba ta da iyaka akwai waɗanda yake ba da suwa suka yi ba suna nan da ransu amma babu halin zuwa masallaci saboda larura ta rashin lafiya ko kuma larura kamar yadda malam ya ce suna hannun azzalumai waɗanda allah ya ɗebe musu albarka suna nan sun kame su sun tsare su sai sun karbi kudi kudin da yake irin shi a musulunci in aka ci shi dama wuta aka ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je ya sai da ɗa a matsayin bawa ya karbi kudin ya ci to allah ya tsine mashi albarka wannan wani nau'i ne na bauta a kama mutum a karbi kudi a je a tara kuma allah da iko yake kuma allah mai haƙuri ne Ka ga mutum ya zo yana tara irin wannan kuɗaɗe a tsakaninmu amma saboda yana bamu yana sai ka ji ana na allah ne mutumin kirki ne yana ta watsa kuɗi yana ta wadaka da kuɗi ya jama'atul musulmina wayannan musibu ne manya wato kullum mu abin da muke kaddarawa mai ba mu naira fa shine mai alheri wanda zai ba mu kuɗi duk abin kake yi inda za ka ba mutane kuɗi mafi yawanci ban ce duka ba to kai mutumin kirki ne kai na allah ne ah to idan ba haka ba ga yanzu wannan mujirimi na jihar taraba din nan da ya sabbaba abin ya sabbaba allah shiga ta malam bayan ya gudu kafin allah ya tona mishi asiri banda rashin kunya da rena al'amarin addu'a har fa bidiyo ya aiko wa masoyan shi wai yana roƙon su yi mishi addu'a ku kalli maganar nan da malam ya faɗi a kama mutum da daraja a je a tsare shi wani a yi da shi wani a yi zina da shi wani a ba shi kashi wani ya'ya iyali masoya yanzu nan wurin da muke sallah allah ya sawake duk wanda aka ce an taba mana shi an taba mu ne ga baki ɗayan mu ba ma nan ba ko ina mutum yake in dai kana da imani to sai ka ji ranka ya ɓaci sai hankalinka ya tashi to mun gode wa Allah da Allah yake tona irin wa'annan mutane asiri ko mun gaya muku bi iznillahi tabaraka wa ta'ala duk waɗannan ababe sai sun zama tarihi a ƙasar nan insha Allah domin Allah shi ke maganin musiba ba wani ba kuma mun gode wa Allah gashi nan muna gani mun kamo hanya na yadda Allah yake mana magance mana irin wa'annan musibo, Allah ya ƙara magance mana saboda haka waɗanda suke hannun azzaluman nan muna roƙonka ya Allah ba dan hali irin namu ba Allah saboda rahamarka wadda yake tarin jaye fushinka Allah ka tausaya masu Allah ka kubutar da su waɗanda suke riƙe da su ɗin ya Allah ka san su ka san me suke da shi ka san me suke tarawa Allah da abin da suka tara da su ɗin gaba ɗaya Allah ka halaka mana su mu huta da musibarsu ya Allah waɗannan da aka yi zalunta kuma Allah ya kubutar da su to kai ɗan uwa da ka zo masallaci in ka lura da wannan kawai ya isa ka ɗaga hannu ka ce Allah na gode domin Allah bai jarrabe ka da irin wannan musiba ɗin ba gashi har ka samu zuwa masallaci Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode yan uwa muna addu'a kuma ga malam da ya kaddamar da wannan nasiha tare da Allah ramma nasiha wadda take na jawo hankalinmu nan mu tattara ya namu ya namu gaba daya mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan a dunkulen nasiha malam ni abinda na fahimta kenan malam yana kokari da shi da alaramma bisa ga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa menene mu tattara ya namu ya namu gaba daya mu komawa Allah ai ma'ana duk abin da muke yi wanda ya saba wa shari'a mu bar shi mu koma wurin wanda shari'a ta ce in ka san kai mutumin banza ne a da to kai gaugawar tuba ka yi haƙuri ka taimaki kanka ka taimaki rayuwarka bawa allah idan ka tuba amfanin kanka ne idan baka tuba ba ka zalunci kanka saboda haka abinda malam ya nuna mana a wannan wuri ya Allah ka ba mu ikon aiki da shi shi kuma da alarama Allah ya saka musu da alkhairi wannan karatu sai ya dace da abinda ba take magana a kai ci gaban abinda aka fara rana ita yau maganan tuba <coughs> komawa ga Allah <coughs> subhanahu wa ta'ala mu tuba zuwa ga Allah ya 'yan uwa ya 'yan uwa mu ji tsoron Allah babu shakka ita wannan tuba wata ni'ima ce wadda take mai girma kwarai da gaske da ba don wannan ni'ima ba da mun halaka amma sai allah ya ni'imta mu da ita wanda ya yi zunubi ya bari ya istighfari ya tuba zuwa ga allah tuba na hakika ba tuba na wasa ba ya tara wa'annan sharuɗa na tuba ɗin nan ya bar wannan aikin saban allah ya ciranta daga aikata wannan zunubi idan akwai haƙƙin wani a hannunsa ya maida masa idan haƙi ne tsakaninka da Allah to ka roƙi Allah ya yafe maka abin da ka aikata jama'a wannan tuba ba wai sai wanda yake fajiri ba a'a hatta mumine ma Allah subhanahu wa sai da ya wajabta masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa yana cewa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun cewa ya ku muminai ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya idan ka dibi ayar ai ta zo ne a ƙarshen ayoyin da suka magana a kan cewa a gayawa mumine maza ko kuma ah, mumune maza su kame ganin su daga kallon haramun sannan aya ta gaba ya ce a gaya mumine mata su ma su kame da abubuwan da Allah ya haramta ya hana to a ƙarshe sai ya ce ne ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku masu imani la'allakum tuflihuna cewa tabbas hakika in kun tuba kun bar saban Allah za ku samu nasara ya yan uwa musulmai da yawa kake samun musulmi mazinaci ne tataccen mazinaci ne ba abin da ya sa a gaba sai harkan zina ba abin da ya sa a gaba sai ya ga mace wadda ba ta shi ba ba ta halaliyarsa ba mace irin wannan a ofis ɗin shi ta fi ubansa daraja ta fi ɗan uwan shi daraja ta fi malamin shi daraja ta fi kowa daraja yana iya kwaso dukiyar da ta fi ƙarfin hankali ya bata ya sai mata gida a najeriya ne ko ya sai mata gida a ingila ne ko ya sai mata gida a jamus ne ya sai mata mota mai tsada amma inda za ka ga yadda uban shi yake rayuwa ba za ka yi tsammanin uban shi ne ba inda za ka ga yadda uwarsa take ba za ka yi tsammanin uwar ce ba inda za ka ga yadda danginsa suke cikin wahala ba za ka yi tsammanin dangi ne ba ya jama'atal musulmina wannan musiba ce babba allah na cewa ku bari idan kuka bari za ku rabanta a nan duniya da lahira gaba ɗaya hakanan masu yin liwaɗi hakanan masu yin shirka da allah hakanan masu tsafe-tsafe ya jama'atal musulmina yana daga cikin nau'in tuba idan Allah ya baka dama ka yi wasa da ita baka yi abin da Allah ya ce ba sai Allah ya amshe sai ya ƙara dawo maka da wannan dama to ka tuba ga Allah ma'ana ka je ka gyara kurakuran nan da ka yi a baya to sai Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da wannan ne muke yin nasiha ga ministocin da Allah ya ba su ofisoshi waɗanda aka ce an rantsar da su kwanan nan nasiha muke gare su mu ba walima za mu muku ba mu ba fati za mu yi muku ba amma za mu yi muku nasiha na farko dai muna cewa tabbas hakika wannan rana ce wadda take ya kamata wanda aka ɗorawa wannan amana ya je ya zauna ya zubar da hawaye ya roƙi Allah ya nuna wa Allah cewa shi ba kowa ba ne ya roƙi Allah ya ba shi ikon tafiyar da wannan amana yanda ya dace gwargwadon hali ya roƙi Allah ya nuna mai yanda zai yi cewa shi bai iya ba Allah ne ya iya ranar da za ka yi murna ranar da aka ce ka rabu da wannan aiki lami lafiya saboda haka ya ku baya Allah ministoci muna da wata ɗabi'a musamman mun sha faɗin wannan magana a nan wuran ministocinmu da gamnoninmu misali ma bari in fara da gamnoni ni na sa a ƙasar nan akwai wani abin da ake yi ana raba arzikin ƙasa duk wata kowace jiha ana tura mata kudadenta waccan jiha ganata waccan ganata cikin kudaden nan ana bukatar a gyara ilimi ana bukatar kiwon lafiya ana bukatar a yi wane ne sannan in an tashi ba da ayyuka ɗin nan a ƙarƙashin wannan dukiya abinda ake bukatar dukiyar ta zagaya tsakanin 'yan jiha domin su ne ta zagaya tsakanin 'yan jiha ba zai yiwu ba jihar inugu an ba ta dukiya kai gwamnan inugu ka kula da mutanen inugu sannan kaduna misali a ba da nata kai gwamnan kaduna ka kula da mutanen kaduna amma da yawa da yawa a arewa ake wannan a yanzu sai ga an ɗauko ɗan inugu ya zo ya kwashe dukiyar kaduna ko ya kwashe dukiyar kano ko ya kwashe dukiyar katsina ko ya kwashe dukiyar jigawa ko ya kwashe dukiyar kebbi ko ya kwashe dukiyar sokoto an tura mashi aiki na fitar hankali ya kwashe arzikin wannan jiha ya je ya kai can alhali can in ka je ko da takarda silin takarda in ka rubuta ka ce a baka supply don ka samu alkhairi don ka yi kaza wallahi ba za su baka ba ba za su baka ba saboda haka shugaban da zai yi wannan cin amana ne ga mutanen jihar saboda doka ta raba inda ake haɗaka a ina a tarayya tarayya wannan na kowa da kowa ne amma a jiha a kula da al'amarin jiha a yi abin da ya kamata mu ne na arewa alagata malam mutum zai baro can ya baro nashi nashi kasan ya zo nan wurin ya wawure ya je ya haɗa da wancan kasan wannan wani iri imani ne wannan wani zai ce maka a shi ya samu arewa eh, ya kaga ai masha Allahu ai rayuwarmu daban ne eh kwarai shi yasa ake cikin tallauci ake cikin jahilci rayuwarmu daban ne kuma shi yasa aka raina mu saboda haka nasihar da muke yi ga 'yan uwa haƙoƙi irin waɗannan a bayar da su ga inda Allah ya ce a ba da su Allah ya ji kan sardauna Allah gafartawa sardauna Allah ka rahamshe shi sardauna ake hira da shi kun gani a video clip kun gani wajen maganar aiki yaya da wajen maganar ba arziki na arewacin najeriya ya za ka yi ya ce ɗan arewa shine farko ɗan arewa farko to in na zo ɗauka aiki babu ɗan arewa yaya za ka yi sai ya ce eh sai in ɗauko mutumin ƙasar waje ya zo ya yi ɗan arewa farko shi yasa sardauna a zamaninsa zai ga masinja ga ɗan arewa ko da kirista ne ko kirista ne ai ɗan arewa ne ai ai yana da haƙi masinja amma shugaban ma'aikatar ɗan kudu sardauna zai ce kai masinja kai taho a shiga ofishin ya eh, kai tashi kai koma can jiha ku koma can ƙasa ku wa ga arewata a turan kai daɗe wannan ai masinja ne bai iya aiki ba ya ce masinja ta hi ingila wata shida ka komo ka zo ka riƙe wanga wuri mafi yawancin manyan mu abin da ya musu kenan convocation na abu saukar karatu abu na farko da aka yi farko ku je ku diba ku tambayi masana a wurin sardauna da ya je babban bako bai je ya zauna kan kujera yana mazurai ba a mai lemu yana sha sai abin da aka zuwa yana shiga abu sai ya wuce ofishin rajistra ya ce a kawo min sunayen ɗalibai da sun ka hita aka kawo ogonku cikudi barkono wane ne can ƙasa sai ya ga muhammadu sai ya ga ibrahim sai takardar sai sardauna a gaba rajisira sai ya juyar da takardar ya ce kai rajisira wanga na ƙasa shi komo sama na sama shi koma ƙasa kajiya Allah ya gafarta masa amma abin mamaki a yau dan uwanka ya samu matsayi yana minista alagata malam yana minista sababiyar shi shi wannan mai ofis ɗin a karmakan lawo sai ya karya nashi sai ya karya nashi ya kakkarya su ya yi waje da su ya ɗebo wanda yake ba shi ba ya dasa shi wani irin wayan mutane mu a wurin ba su da wani amfani ba su da amfani a gwamnatin nan da muke ciki a wannan gwamnatin a wannan gwamnatin a wata ma'aikata bayan allah ne guda biyar mutum hudu mutanen kudu mutum ɗaya dan arewa aka zo maganan promotion dukkansu kuma sun cancanta me ya kamata ya yi adalci kowanne a bashi haƙƙinsa a promotin nasu duk sun cancanta amma wallahi ga ta mala sai ya promotin din waɗancan nashi ɗan arewan sai ya take shi sai take shi kuna tsammanin damar da Allah yake baku har abada za ta ɗore har zuwa lahira ne kuna tsammanin wata rana wannan damar da Allah ya baku tun daga kan shugaban kasa zuwa ministoci zuwa gamnoni zuwa ma'aikatan waye kuna tsammani nan da wasu 'yan shekara kaɗan in ba wani juyi daga allah ba anya damar ta kuce har kun mance lokacin da allah ya amshe muku wannan damar abujar ma ta gagare ku shiga abuja ta gagare ku shiga abuja kana da hula ko kana da doguwar riga ko babban riga yaro ɗan ƙarami mai malfa ya biyo ka da mota zai take ka ka yi magana ya ce damar mu ce wannan a ma'aikatu haka suka rika yi ka je nnpc haka suka rika yi suka rika wadaka suna giggina mutanensu ka tafi a bangaren kiwon lafiya haka suka rika yi suna daddasa mutanensu da damar ta zo kuka wulakanta kuka kaskanta aka ta addu'o'i aka ta wane ne karatun ƙur'ani aka yi ta koma zuwa ga Allah Allah ya amsa ya baku me kuka yi da ita me kuka yi da ita ran Allah ya amshe kuma ku dawo mana a shekara ɗaya alagata malam dama na mulki ga abin da malam ya gaya mana harkar mulki ba wasa ba ne a shekara ɗaya wallahi muna iya ya abin da zai zama sababiyar ginuwar arewacin najeriya me allah bai mana ba me muka rasa me muka rasa amma shugabancin a kawo alkhairi wasu su danne wasu su kakarya wasu su yi cuta kullum haka muke sai allah ya amshe mu zama mabarata yanzu gashi abu hannunmu yake mu ne masha Allah muke da mulki a hannunmu Allah ya bamu muke da ɗaukaka muke da kaza sai kumburin banza sai jiji da kai na banza da wofi ran da Allah zai mako ka ƙasa ka koma kana roƙon maƙiyinka maƙiyinka hannu gaisuwa wadda sardauna ya sunanta muku a Najeriya ka koma kana yi wa maƙiyinka haka a ofis dan ya baka dan abin da zaka dan dan dan lasa dan kwangila kana haka ka dade kuma ka san makiyin ka ne ne sai sai sai sai calculation na banza da wuri ai muna yi ne saboda 2023 Wa ya gaya maza yi wa ya gaya ma waye baka labari wani bokan ne 2023 ma in ta zo wa ya gaya ma kai ne ba wani ba wallahi ku wallahi tallahi mu zuwa ga Allah wallahi Allah ya ƙara bamu wata dama ya jama'atul musulmina ku tuna kaskancin da muka fito ku tuna wulakancin da muka fito ku tuna musibin da muka fito har yanzu su ne fa muke fama da su a yanzu har yanzu haba musulmi haba dan arewa sai ma an gaya maka ga abu a ƙasa shi shugaban ƙasa gwargwadon hali ya ba ku ya dasa ku shi zai zo ya zauna a ofishin minista ya rika gaya wa minista to minista famanaita da menene alaikum fata du menene alaihi bi misli menene mata da buhari ne zai zo ga maka wannan saboda haka mu tuba zuwa ga Allah idan muka tuba muka gyara muka yi amfani da damar da Allah ya bamu ba irin gyaran da ba za mu iya yi ba insha Allah daukakan nan sai ta dore mana wannan ma zai sanya in ma aka ga adalcin mu da yanda muka rungumi juna da yanda muke tafiya da al'amura kowa ma sai ya shiru kasan nan ya ce sai ku amma kuna nan kullum sai yaudara juna sai buge daga wanda yake zai zo yana yana sa ana kashe mutane a cikinmu a tsakaninmu dan arewa ne da sunan musulunci ne ya zo ya nemi kunyata musulunci a duniya kunyata musulunci ne wannan ya yi dantin addinin allah da gaske kai jagora addini amma ka yi yaudara ka yi karya kuma ƙarƙashin wannan ka cusa kiyayya da gaba a tsakanin musulmi a ƙasarka a lokacin da ake buƙatar haɗuwan kai Allah kai mana maganin wayannan musibu saboda kan ministoci ku ji tsoron Allah kowa ya shiga ofis ɗin shi ya daga ido ya gani me yake gani a jikin bango hotuna tun daga zamanin bature ya wannan ya ya tafi wannan ya mutu wannan ya sauka wannan ya wannan wane ne wata rana kai ma hoton ka za a gani a wurin ko kana so ko baka so in gwamna ne kai ma haka za a gani a wurin saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ya kunmi ne ku tuba zuwa ga Allah sannan ku sani babu wani zunubin da za a ce ya fi karfin Allah ya fi maka babu shi babu shi mu ba kiristoci ba ne kuma shi tuban musulunci ba sai ka zo masallaci ka ce ta ni ne tanko wane ne ba wa tankon da muke sallar shi a nan nake nufi ma ni ne gaza jiya da daddare ya faɗa abin da ya yi confession wai sai ka faɗi laifin da ka yi a'a Allah baya son wannan daga kai sai shi ka tuba shine musulunci Allah shi gafarta mana muna roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala wayannan bayi da Allah ya ba su wannan amana Allah ka iya masu da iyawarka Allah ka iya musu da iyawarka Allah ka shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai Allah ka sa su zama mataimaka ga shugaban ƙasa na kwarai Allah kar ka sa zama mataimaka miyagu ga shugaban ƙasa domin shugaban kasa ba Allah bane bai san gaibu ba sai abin da aka kawo mashi saboda ya Allah ka sanya musu jin tsoronka a cikin zukatansu ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai baki ɗaya muna roƙonka ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah zuriyar muna roƙonka ya Allah tabaraka wa ta'ala ka shirye mana da su zuwa ga hanya mana da madaidaiciya Allah ka sa mu gama lafiya alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyati wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin <coughs> ibadallah aniya allakum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 باب من أبواب النجاح والنجاة في الدنيا والآخرة تذكروا قول الله تبارك وتعالى عن ذلك في محكمه التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا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 رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار